wanda ka kora iyali zuwa ga iyalinsu Allah na da mala'ika wanda ka kora kowa zuwa ga aboki ne kowane masoyi duwa da ya boyo sai ka gane wanda ya kaso yau da gobe don in ka ga mutum miyagu a tare da shi to mugu na miyagu ya kaso in ka ga mutum mutanen kwarai sun taru wuri ne to na kwarai na na kwarai na wannan ka'ida ce Allah na da mala'ika da ka kora kowa zuwa ga abokai ne duk wanda an na kwarai sai ka ga mutanen kwarai sun taru wuri ne wanda duk an mugu ko sai ka ga ya buɗe ka kokari ya tara wuri ne ko malami na ko mai mulki Allah ya gafarta muna wakala Allah ya ce subhanahu wataala alkhamisatu minan nisa mata wa'anda an miyagu wa minar kalimati da miyagun kalmomi lil khabithina na miyagun mutane na minan nasu cikin mutane duk wanda kaga yana yawan wa mutane karya da kazahi muguna saboda haka miyagun kalmomi ka hitowa ga baki dai wal khabisuna minan nasi miyagu daga cikin mutane lil khabisati na miyagun mata na min ma zikira wato maza waɗanda an miyagu to in ka ga miyagun mata nasu na da yawa za ka ga abin nan mutum mugu wato iyali ne miyagu na kamata waɗai ya bata min ma zikira waɗanda an masu tsalki waɗanda sun ka tsarkaka cikin mata da kalmomin da suka tsarkaka minan nasi bi na minan nasi na mutane masu tsarki na cikin mutane don haka mata masu tsarki na mutane masu tsarki na annabi mai tsarki na don haka mata ne masu tsarki na inji alkur'ani bu na minhum ba maza wa'anda an masu tsarki na mata masu tsarki na min mazu kira wato na mata da kuma kalmomi ai allah ya kubil khabith mithlahu wanda ya dace da mugun mutum wato mace iri ne wanda ya dace wa bi ɗayibati mithlahu wanda kuma wabi ɗayibi mithluhu wanda ya dace da mutunan ƙwarai wato mace iri ne Wala wala'ika ɗayibu na ba. waɗanga maza masu tsarki da mata masu tsarki minan nisa ba ta minan nisa wa minhu aisha cikin ba ta akwai aisha radiyallahu anha wato akwai aisha cikin wagga da malaika Allah ka son su bata Allah ya kiyarda su bata ta sai da ya sauka mata aya 18 tana cewa babu kamar ta ya tsalkake abite da kai ne wahiya ita aisha a ɗaya ba ɗaya batin duk mata masu tsarki na duniya da na lahira ta haifowa tsarki idan ya hitara hallahu don allah ya zaɓe ta da a ɗaya bi ɗaya bi ga wanda ya kowa tsarki a duniya da lahira muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a duniya da lahira allah bai da wani wanda yi mai annabi annabi mu muhammad allah bai da wanda ya yi shi a cikin dai abin da ya bayyana ga nasi wa binti a ɗaya bin nasi kuma ɗayan mutumin da ya kowane tsarki wato shi annabi ya ɗara kowa kuma mata ta cikin mata ta ɗara kowa ko ma'ubanta ya ɗara kowa da zo abin nan muna karatu annabi ya ɗibi tsakowa ya aza ga hannu ne haka sai ta kama subhanallahu bihamdi subhanallahu bihamdi sai ya mika ma abubakar sai ta kama subhanallahu bihamdi subhanallahu bihamdi sai abubakar ya bashi abitai sai ya mika ma umar ta kama subhanallahu bihamdi sai umar ya kawo mai abitai sai ya mika ma usman ta kama subhanallahu bihamdi sai ya mika masu aliyu da sauran sahabai sai ta yi shiru ba ta ce koli ba kowa da irin girman da Allah ya bashi kowa da girman da Allah ya bashi da yabba abubakar sai ta yi tabi da yabba umar ta yi tabi da yabba usman ta yi tabi da ta kawo ga sai aliyu sai ta gonda bakin da ta yi shiru kowa da irin matsayi ne annabi yana gwaggwada mutane matsayin abokai ne kowa da irin matsayin da Allah ya mashi kuma matsayin nan daga Allah ake samu ne ba mutum ka bashe shi ba wato ita aisha ɗiyan mai tsarki ta wanda ya kowa tsarki ba adar rusuli bayan manzanni alaihi musala wa khairatun zaɓaɓɓe na wa khairatu khairul qurun kuma shine hiyayyen wato kannin da ya dara wani alheri wato na sahabbai babu mai daraja cikin sahabbai kamar abubakar wala ya liku biha illa adaybal kalami don haka bai dace da ita ba sai magana wanda ta yi kyau wa adaybal amali da aiki wanda ya yi kyau wa kadalika sabwan bin mu'attal abin as-sulami haka nan ɗin din da aka suka wa kazahi da Aisha shi ma mutun na kalkakaki wa kana sahibu saqati rasulullah shine shugaban abin na bayan abin nan abin nan tawagar manzo sallallahu alaihi wasallam li shaja'ati saboda zaruntaka wa amanati saboda amana te annabi kabari ne baya duk abin da ya bace in ya dauko bai cewa bai gani ba yana da amana mutum na mai gaskiya wa kana idza rahalan nasu qama yusalli ya kasance idan ana tare da daddare idan annabi ya ce zan tashi yanzu tsakiyar dare shi alwala ɗaya da yi kama yusalli sai shi tsaye kama sallah ya yi ta sallah shi ɗai cikin daji babu sarki sai Allah shi ɗai bai tsoron wani kahiri ya zo ya iske shi Allah ya haskaka kabarin sabawa na binin ma'amari sun ma a taba sannan daga baya ya biyo su bayan sun nisa ba ma sa kada min duk abin da ya faɗi wa ma sakala minhu babu wani abin da ke faduwa gare su illa hamalahu face ya dauko shi duk abin da ya faɗi sai ya dauko hatta ya atiya bihi ashabahu har ya zo masu shi da abin su fala yaliqu bi illa tiba illa tayyiba min kalam babu abin da ya dace da shi sai magana mai kyau wal amali da kuma aiki mai kyau to waɗanga mutane mutanen kirki mubarra'una mimma yaquluna an kubatar da su Allah ya ce ya kubatar da abi ne daga maganar da munaika Allah ke jefa masu ai na wal ta fihim abinda kalmomin da miyagun mutane maza da miyagun mata suke jihawa gare su lahum ya tabbata ga tsarkakakin ga ai ladayibi na minar rijali na mazan nan masu tsarki wa ta minan nisa da matan nan masu tsarki lahum magfiratun gafara ta tabbata gare su wa rizqun karimun da arziki mai karamci fi duniya da duniya bi a kun ga ayoyi sun sauka kuma sun wanke su babu abin da ya wannan daɗi a yi ma ƙarya ƙur'ani ya sauko daga Allah Allah ya ce ƙarya ta ko waɗa haka nan ba haka nan nan babu abin da ya wannan daɗi saboda haka su suna da arziki mai karamci fi duniya bi tabri'a wa bil akhirati bil janna ranar lahira kuma suna da arziki shine aljanna wa qad iftakhara aishatu aisha ta yi alfahari bi ashiya'in da abubuwa da yawa waɗanda ta tsere wa mata annabi da suwa min ha daga ciki annaha khuliqat tayyiba da kan da tace ta faɗi ta ce ita Allah ya ce an halice ta a ɗaya ba Allah ya ce mata mai tsarki haka ya halice bitai kuma gaskiya ne wau idan magafiratan kuma an yi mata alkawari Allah ya ce lahon magafiratun wa rizkun an yi mata alkawarin gafara wa rizkan ma da arziki mai karamci kun ga wannan daraja ce a shi ta ka aisha wani abu da ake ce ma gobara titi to shi na kun ga gaba kai aisha wannan kazani da aka yi mata to Allah saboda rahamaka Allah ka tausaya mana mu dai Allah ka kare mu bayan ka mu'minai inda duk suke Allah ka kare su kuma ka kare mu daga miyagun maganganu ka kare mu daga sharrin masu miyagun maganganu ka kare mu daga miyagun ɗabi'u ka kare mu daga sharrin masu miyagun ɗabi'u saboda girman ka Allah ka tsarkake niyyar mu kuma ka hada mu da daren lailatul qadari ya ayyuhan nabiyyu ahalladina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون to lamma basala ta'ala azwajir an zina lokacin da Allah ya rarrabe yayi bayani daki daki game da tsawatarwa game da sha'anin zina wa rami al-afaifa da abin nan hani akan jihar mata tsararri da kalmar zina to lokacin da ya ƙara bayani akan wannan shari'a fi tafsirin azwajir sai ya shiga a cikin bayanin abubuwan da aka yi hani gare su amma asa an yi addi ilaihi ga abin da eh, ake damani ya kai gare shi min makalaɗatin rijali bin nisa na cuɗanyar maza da mata domin kuma akwai buƙatar maza a raba su da mata idan aka kyale maza na haɗuwa da mata wuri guda to zina ba ta ƙarewa wadda kulihin alaihinna da kuma hana maza shiga wajen mata fi auƙatar kalawati lokacin abin nan ɗan hutawa haka alkarawa ta da mutum ke keɓanta da kai ne ya ɗan huta wa ta'alimul adabi aljamila da koyar da ladubba masu kyau wa bada'a bi adabi dukhulil buyuta sai ya fara da ladubban shiga gida wa qala ya ayyuhal ladina amanu ya ku bayan Allah wa'anda suka yi imani la tadkhulu buyutan kada kada ku shiga gidajen mutane gaira buyutukun gidajen da ba gidajen ku ba hatta ta sa'ani su sai kun nemi izini ai sa'adin gidan kowa ka ku shiga sai kun nemi izini ta kwa sai an ba ku izinin shigowa wata sallimu ala aliya kuma ku yi sallama ga masu gidajen nan waye kullu wahidu idan idan ɗayan ku ya zo yana so ya shiga ga gidan da ba gidansu ba sai ya ce assalamu alaikum in aka ce wa alaikum assalam ya ce a adkhulu shi in shigo in aka ce kakka shigo to kai ya shigo kuma kakka tsaya dabra da bakin kowa ba kakka to kana sallama dabra da bakin kowa kana regon gidan mutane kaga wanda zai ce maka a shigo Gehe kowa ka koma inda baka gani abin da a ciki dama an sa izini an ce a nemi izinin shiga ba don mutum ba don sirrin gida ne shi yasa ba wai don mata ta ɗaya ba don sirrin gida ne don haka ka koma gihin abin nan bakin kowa kaka to dabara daga mukana wada assalamu alaikum ka ga wani na da ce ma wa alaikum assalam to ba haka na aka yi ba haka na haramun ne mai yin haka nan bai kai kahiri ba saura kaɗan alkabira ake ce mai alkabira ne ba ƙaramin zunubi na ba to idan mutum ya ce assalamu alaikum a adkhulu ya an ce eh sai ya shigo ya an ce a'a sai ya koma kama bil hadisi kama wanda yake cikin hadisi zalika khairul lakum ya haka ne ya dara muku alheri min ad-dukhuli bisa ga shiga gidan mutane bi gairi izanin ba tare da neman izini ba la'allakum tadhakkaruna domin ku wa'azantu bi idgalit ta'i bi idgamit ta'i athaniya fi dhali ay la'allakum tadhakkarun ay tadhakkaruna khairiyatahu don ku tuna da alheri ne fa ta'maluna bihi ku aiki da shi fa in lam tajidu fiha fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم فإن لم تجدوا فيها أحدا جدا لكم كذو كي سلم جدا متاني to idan muku samu kowa ciki a zana lakon wanda da muku izini ba ko da kunka to kuna sallama sai kunka gane gidan gaba ku kowa ciki wa kusan nan na wato aka barin gida saki wato mahi yawan wurare gida ko yushe kulle yake in ka taho ba ka iya gane akwai mutum ciki babu ba ka iya gane sai ka yi sallama ka gane akwai mutum ko babu mu ma nan nan ma najeriya arewa na aka bari gida sake saboda musuluncin da a cikin muna da aminci da kwanciyar hankali amma kai Legas buɗe gidanka ka bai sake ka shiga yana yiwa bude daɗa ne ka je fatakot ka bude gida ka bai sake ka je ka bayyawa ko shiga da makulli ne da ya shiga ya kulli sai ya tashi hitowa ya bude kun ba don shari'a suka yi ba don tsaron kansu munana na adda aminci kaga gidan attajiri mai kuɗi na ato a gani ka iske gidan sake ya wuce ya tayi lahiya lo musulunci ya tsare shi musulunci ya tsare shi kuna gani a babu wani abin nan sai kun je kudu za ku gane muna da aminci Eh? eh ko saudiya kullewa ake yi ko saudiya kullewa ake yi muna aminci na yi muna yawa muna da shirya kwarai yaren mu shirya yuna Allah ya kara shirya mana su Allah ya kara shirya mana su Allah ya kara shirya mana su ya kara aza mana su ga hanya madaidaiciya to Allah ya ce idan kuka zo kuka yi ta sallama kun ga gida rihe kun aza akwai mutum ashe ba ku sani mai gida ya haita babu kowa ciki wa illam tajidu biya ahada idan muku samu kowa ciki zanu lakum wanda zai muku izini ba fala tadkhulu wa to ku shiga gidan hatta zanu lakum sai an ba ku izini sai ku koma wa yaqila lakum ba'da al-istizan in ko bayan kun nemi izini a adkhulu bayan kun salama assalamu alaikum a adkhulu sai aka ce muku a wa in qila lakum irji'u aka ce a wane koma yanzu eh, babu lokacin da zan baka izini ka tafi koma to kaka ce a ah, ga tunda na gane ka kambari in so dai ko dan kan magana ka dan ta mai kaka ce haka farji ku koma dai da an ce koma ku ce hmm ai huwa rujuwa azka lakum komawa ya dara muku alheri mina qu'udi ala babu bisa ku to bakin kowa ku yi tsaye na jiran mai gida ku yi zaune nan ko sai mai gida ya to a da ya ce ku koma kai ku koma gidan kowa nashi na da musulmi da kahiri kowa da gida nashi na ko musulunci bai yadda a shiga gidan kowa ba sai da izini ne kaka ce wallahi kahiri na wanga bai kulli to an bai kulli wace ka shiga in bai kulli wacce ka shiga shi ya ce ka shiga ko kai ka ce ka shiga to in ka shiga gidan nan ba da izini ba kayi haramu kuma haram ba karama ba alkabira ba ka zan kahiri ba wacce ma ba a kahiri sallama eh tambayi haka yau da aka yi mai sallama in baka sani ba babu wanda ba a wa sallama sai dai ka tambi wanda irin sallama su take a wada maka kai mai Allah ya gafarta mana to Allah ya ce wallahu alam a wallahu bima ta'amaluna min ad-dukhuli Allah game da abin da kuke aikatawa na shiga gidan mutane bi izinin masu ba su wayanda ba su shiga sai an ba su izini wa gai izinin da wayanda ka shiga ba a ba su izini ba duka Allah alimu ya san kowa wa ijazi ko alai kowa sai Allah ya wa hisabi ba dai ta kama ka shiga gidan ai gidan aboki na na to dan gidan abokin ka na shi yace ka shigo yanzu saya bakin garka kuma kakka kira mai mata kai magana da ta garka don an ce kakka shiga ka to ka kira mai mata bakin garka ko alama askis ake cewa sannan abubuwa ga kowa shi gina sai a shiga ku ji tsoron allah abin nan yan boko kuna zuwa gidajen abokin ku ɗai ku haɗa kuma bai nan ce amana ta wa kakku yi zaton abin gada Allah ya ce kakku yi da kun kai kakku yi zaton kyale ku zai yi gaskiya kakku yi zaton yana kyale ku kun ka taho makaranta kun ka jiya ku ce ku yi aiki duk wanda ya taho don ya jiya ya ta ya gyara ya taho to kowannen ku kai shiga gidan kowa da gidan musulmi da gidan kayiri gidan kowa kaka shiga sai da izini gidan kowa shi adda abinai a musulunci babu babu bambanci musulunci ya yadda musulmi ya mallaki gida ya yadda kahiri ya mallaki gida to kowa ba a shiga gida ne sai da izini ne kowa ba a shiga gida ne sai da izini ne Allah ya gafarta muna laisa alaikum junahun ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا أما باكو دلهيكو شغا جدا غير مسكونة ود بابو قوة تكي زوني gidan babu kowa ciki fiha mata lakum ciki akwai kayan ku aje gidan naku na ko gidan wani na amma ya ba ku izini ku aje kaya amma babu kowa ciki kaya dai kuka aje a ciki to babu lahi in kun ka to dauka kayan ku da kun ka aje ko bai nan ku shiga inda kayan ku ku bude ku shiga inda kayan ku ku dauko tunda babu kowa ciki wannan babu lahi kayan ku a aje ciki fiha mata lakum ciki akwai kayan ku ko gidan da babu kowa in ba kaya an ka baka izinin ajewa cikin ba kakka yadda ka shiga in mai shi bai baka izini ba kaka ce to ya ba a gama gina to don ba a gama gina ba kai adda shiya wanga irin ƙarfin makawa naka kai adda shiya shi adda abi ne to bai baka izini ba tai wuri ne ka nemo izini in bai baka izini ba kaka shiga wa alaikum assalam kaka shiga mata dai da ce ka shiga ita adda gida wanda ba musulmi ba in ya ce ma assalamu alaikun in ka tabbatar da assalamu alaikun ce to wa alaikun assalamu za ka cewa in kana zaton ba sallama ta ba irin wadda yahuda aka yi ta assalamu alaikun allah ya kashe ku shine ma'ana sai ka ji an ce assalamu amma assalamu na ba a salamun ba assalamu alaikun kaji ya ce haka na sai ka ce mai alaikum sai ka ce Allah ya mai suwa makwaita ita sai a tsaya nan alaikum aka ce musu ko in gaisuwar nasara ce kiristoci assalamu alaikum Allah shi gama ka da kai maka Allah ya gama ka da makamai masu kai zuwa da kaka shine ma'anasa assalamu alaikum to shi ko in ka ji shi sai ka ce mai alaikum Allah shi mai suwa maku abin da kuka ce kuna sai a tsaya ko ya sallama sai an mai suwa mu ko yi sai an mai suwa mu duk wanda ya ma sallama ta kwarai sai ka mai suwa mai ta kwarai amma kai an ka ce ba ka iske taron kayayyar ka yi musu sallama ta musulunci wannan ba a yi amma da sun kai ma sallama kana mai suwa in muguwa ta ka ce musu alaikum in ta kwarai ta ka ce wa da Allah ya ce fa yi bi asali min ha'urud duha wa idza huyitum bi tahiyatin فحيوا بأحسن منها فحيوا بأحسن منها أو ردوها يعني يتي وإذا حييتم بتهيتي أنك غيشيكو دا قيسوا to fa hayyu bi ahsana minha ku mai suwa gaisuwa da wadda ta hita kyau in yace muku assalamu alaikum ku ce mai ku kara mai da wawu wa alaikum salam auren duwa ko kuma yasuwa mai wadda ya ce assalamu alaikum wadda duk ya ce ku ce mai haka amma kowa ya lama sai ka ansa Allah ya gafarta muna laisa alaikum junawan ba ku da layi an dakulu buyutan ku shiga gidaje a gairu maskunatin wadda babu kowa zaune ciki fiha matallaku amma ciki akwai kayan ku aje bisa kinanin wato kun zaunar da su wa da da waninta ka buyuta rabdi kamar gidajen ajiya walhanati almusbala da shaguna waɗanda ake ajiya kamar waɗanda aka ce masito waɗanda mutane ka kawo kayansu ana aje musu kunga duk birane akwai shi kamar yanzu mu canji ga akwai shagunan da in an ka te kasuwa an ka dawo da cin kasuwa kawai sai mota ta yi fakin nan kowa ya ɗauki nashi ya kai ya aji gobe inda ana da sahi to a buɗe kowa ya ɗauki nashi kuma a wurin cin kasuwa illa dai biya aka yi to kamar yanzu irin waɗannan su ake ce ma eh, shaguna na ajiyar kaya to irin waɗannan shaguna duka to babu laihi ka taho ka ɗauki kayanka ko mai su bai ko mai gidan bai nan ka taho ka ɗauki kayanka babu laihi wallahu ya alam ma tubduna Allah ya san abin da kuke yi bayyane wa ma taktumuna da abin da kuke yi boye aw tukhfuna fi dukhuli ghayrikum abin da kuke boyewa na shiga fi dukhuli ghayri buyutikum buyutikum a cikin shiga gidajen da ba gidajen ku ba Allah ya san abin da a ciki da abin da kuke boyewa min salahin na gyaruwa halaye aw ko waninsa duka Allah ya sani subhanahu ta’ala wasa ya ci kuma aya za ta zo idza nahum idza dakhalu buyutahum su mutane gidajensu ma in za su shiga yusallimuna ala anfusihim gidanka ma wanda naka na kai addashi ba kowa addashi ba amma ko ka to babu kowa ciki to an ce sai ka sallama sannan ka shiga ba da tawa kadai ka shiga ba in ka zo bakin kowa zai ka tsaya assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sannan sai ka shiga ba haka nan ɗaya kaka kutsa gidan to ai ni adda abina don kai adda abinka baka son albarka ciki ka ci kai adda abinka don kai adda baka son albarka tahiyatun mubarakatan indallahi mubarakatan ba gaisuwa ce mai albarka mai tsarki a wajen Allah subhanahu wataala to Allah ya gafarta mana qul lil mu'minin قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ثم شرع تعالى سنة الله يشغو ببيان أحكام كلية da bayanin hukunce-hukuncen da suka shahi kowa da kowa shamilatul mu'minina wadda ta hada duk bangaren mu'minai maza da mata wato kafa kowa da kowa duk abin na ne sun shiga a ciki yanda ya hukuma al wato wayanda ake neman izinin su ne, wayanda aka neman izinin su sun shigo ciki inda dukhuli wato al masu neman izini sun shigo ciki inda dukhulihim al-buyut lokacin shigowa su cikin gida to wannan hukunci nasu ya shigo ciki inda raja awali ya shigowa kuma na harko wa qala kullil mu'minina yace ka ga yawa mu'mini ya gudu min absariyan su rintse daga ganin su amma la hillu lahum nadarahum ga abin da bai halitta su kallo ne ba wa min za'ida da yace min ai ay yaguddu absarahum su rintse ido su saboda haka ana so mutum ya rage bude ido ne yana dibe dibe in kana bude idon ka ka hau bi yanzu daga nan masallacin haka ta ka ta sama ba dariya ka ce ba kai kasa da kanka diba dama diba hauni diba nesa gare ka bana na cin maka ka tai sai ga abin da bai samuwa gare ka kun baka iya barin tunani ne kana so ne kun bai samuwa gare ka bana ya cin maka kai ka ja makanka ka kama idanunka don ka zamu ka zanna lahiya ko ce bude ido ne da yi sai ya ja maka ne ji dali kuma duk hitinar duniya da kuka gani duk daga kallo take faruwa kullul umuri mabda'uha min an-nazari wa mustasgadin nari min mu'azami sharari kullul umuri dukkan al'amurra ko wadami al'amurra da kuke gani mabda'uha minan har kwanta daga kallo na duk wani abu da kuke gani daga kallo ake samu ne wa mu'azzamun nari min mustasgari sharari wuta babba da kake gani daga yar karama ta kafarawa kana cewa ba komi to ai kallo ɗaya na to ai ba wani abu na ba ai daga kallo nuna komi ke faruwa fa nazaratun fa ibtisamatun fa salamun fa kalamun fa mawqidun fa mawqidun fa wuqa'u fa mawqidun fa wuqa'u yace fa nazaratun daga kallo ka biyo kana daga ido kana dibe-dibe ya biyo ya dibe ta ta dibai a kwana a tashi ya dibe ta ta dibai har wata rana fafta samatun sai ka ga ya dibe ta ta yi murmushi ta dibai ya yi murmushi daga nan alama sai ka ga wata rana ta dan mace murya ta mai sallama ko ya mace murya shi mata sallama an kusa kama wasu sazu daga nan abin nan sai ka ji fa abin nan fa mau'idun sai ka ji alkawari shin kwaki ina ya shi ya ku fitina ta fara kuwa ko kawa sai mugun abu da kun ga duk daga mi daga nazaru daga kallo to ku kama idanunku don ku samu ku zanna lahiya ku kama ku don ku samu ku zanna lahiya Allah ya gafarta mana ya ce ka gaya maza muminai su rintse su wa ya bazu furujahum su tsare farjinsu amma la hillu lahum fi'luhu biha ga abin da bai halitta su aikata da farjinsu ba dalika adka lahum wannan shi yayi tsarkaka gare su yi alheri gare su ka kama idon ka ka rage yawan dube dube yayi maka alheri dalika adka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un lalle Allah masani ne da abin da suke aikata bil absari da idanun nan dukkan lakallin da kuka yi Allah ya sani wal buruji da abin da suka yi da farjojin nan nasu duk da suka yi Allah ya sani wa yajazihan alaihi don haka zai saka maka kowa da abin da yake aikatawa saboda haka a kama jiki da kyawu a rage yawan dube-dube wa kullil mu'minati wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون Allah ya ce wa kullum mu'minat kun ga da aka zo ga maza kun ga aya sai aka ambace ta yar gajeruwa don matsalar maza wato tana da sauki wajen mata amma matsalar sha'awa wajen mata ta yi kamar da ya gabata harkon sura wa kullum mu'minati ka gaya wa mata mu'minai ya gadunna min absarihin su ma su rintse daga ganin su su ma mata mu'minai su rage kalle kalle amma la yahillu na nazaruhu ga abin da bai halitta su yi kallo ne ba su ma mata wato su daina kalle-kallen maza wa ya hafa na furuja wannan kuma su tsare farjojinsu amma la ya hillu na fi bai ga duk abin da bai halitta su aikata shi da farjin nan to su tsare farjinsu da kyawu wala dina kuma abin da kada su bayyana ay zinata zinatahunna kuma maza mata kasu bayyana kawarsu idan mace ta sako sabbin tawayi to kar ta bari wani namiji ya gane su in ba mijinta ba in ta yi kara kar ta bari kowa ya ga karar nan sai mijinta kar ta bari kowa ya ga kawan nan ta sai mijinta illa ma zahara min ha sai dai abin da ya bayyana gare ta akwai abin da addole sai an gane wa huwa alwajhu huska kun ga dole sai an gane ta to ka a shahi ta in za ana a batta haka nawa da take a batta haka nan komai ka a shawa mata in za a hita saboda ita abin nan ta zama dole kame a ruhe ta wal kafani da tahuna hannuwa wato hannuwa guda biyu kun ga akwai aiki saboda aikin da aka yi da hannu shi yasa ba a ce a ruhe hannun dama tahi bakin nan kusa shi a tahi na haka a ruhe shi don kakke toke bude na waike na gore waike laglako wasu abubuwa laƙe-laƙe na wurin to ba a bayyana damci bakin tahuna dai ya ce wal kafani da tahuna ko ya juzu nazarhu li ajnabiyyin ya halitta wanda ba ba ba muharraminta ba ba mijinta ba ya kalli ya kalli tahin hannuwarta da huskata illan ya khaf fitnatan idan ba ji tsoron hitina ba fi adi wajhaini a dayan huskoki guda biyu wato nuna malamai suka yi guda biyu in namiji babu tsoron hitina to in akwai lalura ta sa ya kalli tahin hannunta ya halitta ko huskata in akwai kun kamar dalilin ba da shaida ta yi wani abu dole ne sai an ga wanda zai ba da shaida don ka ce ina nan yanzu wata yarinya ga ita ta a ta yi in an ka kawo ta ka ce eh, ita ta ta buge wanka ita ta ka ga lalura ce ta shirya amma ko ita in kana jin tsoro in ka kalli huskar nan tata don ka gane ita ce ka ba da shaida kana ganin akwai hitina kaka diba ce dai wata yarinya akwai mai sifa iri kaza ya an kawo ta ita ga ce to ban ga huskar ta ba shi ke na shaida faɗi wathani magana ta biyu ya harumu haramun ne mutum ya kalli huskarta ko da ta ba da shaida ne na madannatu fitina don nan ne ake zaton warin jiha kuma wannan magana ita ta hirin jayi ita an karin jaya abin hasman lil babi don yankewa daga hitinar wannan babi don komi daga kallo ya taso komi daga kallo ya taso to don gudun irin wannan shi a dalilin da yasa shari'a ta ba da abin nan shari'a ta ba da niƙami wanda mace inda ta hita sai ta ɗaura bayan ta ruhi jikinta ko ina sai ta kawo abin nan niƙabi wani kyalle da aka ɗaura ga huska sai ta ruhi don gudun wannan hitinat sannan wale da ribna bai kuma na 'yan mata za su hita bayan sun sa abin na na alaji biyan bayan sun sa jilbab dogon riga ta kai ƙasa sun sa jilbab ta kai ƙasa to wale da ribna bai kuma na su kawo hijabi irin hijabin nan ƙato su aza bisa wannan ana magana hitan matan musulmi mata na kwarai matan kwarai in macen kwarai za ta hita bayan ta sa riga to a ɗauko himar hijabi a ɗora a buga a aza shi alhaji biyar na bisa gari gunansu ya an sa riga sannan kuma a kawo abin nan ba hijabi babba a aza ya sunnar ru'usa su rihe kansu ko'ina wala ka su rihe waya wasu dara su rihe kirji bil makani da abin nan mayahin nan wato hijabin na da ya ambata khimar to haka ake in mace za ta hita sai ta rufe jikinta da kyau ku ga yawa matan ku kuma ku kula don kuma shi a waya abin nan wanda ya waye sai ya ga to mi za ta riya a waska to mi a matsala ta ta bude huskarta alama ce ta rashin kunya mace ta dibe maza maza su dibe ta kuma ba ta jin kunya alama ce ta rashin kunya ba ku ji faɗi ma ɗiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce yanzu ku ɗayan ku bai jin kunya ya bar mata ta yi zuru ila rijali wa yanzuru na ilaiha tana kallo ga maza maza na kallonta ta ce ku ba ku jin kunya to namijin kwarai yana jin kunya wannan namijin kwarai yana jin kunya ya bar mata ta yi ta hita fuska ta ga hili sama mata niqabi sama mata niqabi gwargwadowar ka taimaki shari'a Allah haka yake taimakon ka in tasurullah yansurkum in kun taimaki shari'ar Allah Allah ya taimake ku in ko kace kai babu ruwanka Matar ta yi karinka ko babu ruwan kare baka damu ba to gwargwadon wa ka tabar da shari'a Allah haka Allah ke tabar da kaya kuma wala bidina zinata wana illa li bu'ulatihinna kasu bayyana qawsu al khafiya ta boye wahiya ma ada al-wajha wal kafain wadda ba ta huska da ta huna ba to kar ta bayyana ta illa li bu'ulatihinna sai ga magajin su duk wata kawa da ra'ayi ko sai yanzu matan manya ta irin sarkokin nan masu tsada ko da an ba ta hijabi da ta ƙara gaba sai kaga ta sauke hijabin an saki waya wai sarka aka gwadi macaya ce wai sarka gare ta to baya halitta hakan a ruhe su a ruhe wayan nan wani namiji ke sai ma ke sai ma sarka don higari ki hebiyo dare hebiyo dare miji ke bai na ko tallata ta kai to ba a bayyana irin wa'annan kawa illa li bulatihinna sai ga mazajensu. su ai jam'u ba'alin ai zaujin wato miji aw aba'ihina ko ga babannin su babanki ko ya ga kawaki babu damuwa don uba in dai ba mugu bane bai sha'awa daya tai aw aba'i bulatihinna ko babannin mazan su mijin ba uban uban mijinki ko ya ga kawaki bai damuwa don ku kallon kware ba zai miki ba balle haye miki kallon sha'awa aw abna'ihinna ko kuma diyan su don mace ta yi kawa ɗanta ya ga kawarta babu matsala awo awo abu na ibu ulate na ko ɗiyan mazanta ɗiyan mijinta kun gani yana wa, yana da wata mata yana da ɗiya da ita to wannan ɗan namiji ai ya san mata uba ne uwa teta ya sani saboda haka ba zai ga sha'awarta ba ɗiyan daga ce shi ba uwa teta ba uwa te wadda ta yi wannan mugun ɗana mugun ɗana wannan ba ɗan ƙwarai na ba mata uba duk abin na uwa mutunta duk wanda babanka ya aura innakata kuma ko ya rabu da ita wannan haramci na nan innakata don baka aurenta don baka aurenta tana nan innaka kai ka ganin ba innakata ba shi dai Allah ya san innakata don haka ce ka aure ta saboda ka awa abna ibu ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'ibu ulatihinna aw na ko ƴan uwansu wanta ko kananta babu lahiya ganta cikin kawa aw bani hinna ko diyan ƴan uwansu dan wanta ko dan kananta babu lahi ya ganta cikin kawa aw bani hinna. ko ɗiyan yan uwansu mata wato ɗiyan kanwata ko ɗiyan yatta babu lahi su gane ta cikin kawa aw nisa'ahinna ko kuma matan su musulmi mace musulma ta zo ta iske ki ta kalli kawaki wannan babu lahi mace kahira bai halitta ki kawa ta ga kawaki ita kan mace kahira kan ruhi mata akai don ita tana iya zuwa ta ba mijinta kahiri labari sai ya ɗora sha'awar matan musulmi saboda aka shi yasa da kiga ke ji abin nan mai tallaka ya ta shigo eh, ke ce ta dan tsaya ta kwanta dan jira sai a kikimtsa a ruhi jiki sannan ta shigo abin da ake yi kenan aw ma malakat aymanuhunna ko abin da damar su ta mallaka na bayan su babu lahi bawa na mace ya ga kawarta wa juzu lahu an-nazaru ma yahrumu nazaruhu li ghairi al-azwaj wadanga duk da aka lissafta ya halitta su ga abinda yake haramun ne wani wanda ba miji bai ya gan shi to su ya halitta su gani waka raja bin sa'ihinna da yace abina aw nisa'ihinna ko matan su su musulmi to alkafiratu kahire sun hita wala yajuzu lil muslimati bai halitta ga mata musulmai bula lahunna su bayyana kawarsu ga mata kahirai li'annahunna lasna min nisa'il muslimat don mata kahire ba su cikin mata musulmi wa li'annal kafirati domin kahira kahiran mata rubama ta haki ta likafiri da yawa tana iya ba da labari ta ruwaito labarin mace musulma ga kahire ɗan uwanta ta ba labari ga kahiri ɗan uwanta to illa ma ya budu inda mihina sai dai abin da ka bayyana wajen aiki don duwa da mace tare jikinta kuma akwai abin da ka bayyana lokacin aiki to wannan na lalura ba ya da laihi in dai lalura ce kun ga ya hidda lalura in babu lalura bai halitta mace kahira ta ga kawon musulma amma in akwai lalura to kun ji ya hidda lalura wai juzul muslima ya halitta ga mace musulma an ta kashi li muslimatin ta yi kawarta ga mace musulma ma a dama bai na surrati wa rukuba abinda bai tsakanin cibiya da gwiwa in dai ba tsakanin cibiya zuwa gwiwa ba to wannan tsakanin mata da mata yan wansu babu lahi su dan sha iska tsakanin su amma dai ko shi ruhi yi dan sirrin mutum sirri ne na in ki bayyana sirrin ki cikin mata yan uwa wata na ƙasa gari ta ga jikinta radda an kai hada da ke sai ke ji ba ga bakin tsuntsu ba ke mai kaza ke mai kaza ke ke tona inda ke ruhi abinki wasu kina da wasu aibinki amma da ki tona to shari'a ba ta ce ke yi haram ba amma da yake na gane kuren ki da eh, ta gama ku da ke da wanda ke gwada ma wala ya juza nazaru tsakanin cibiya kam zuwa gwiwa ta mace to bai halitta kowa ya kalle shi da gaira zauji in ba miji ba bai halitta obanta ya gan shi bayan halitta wata ta ganshi inda ta kai shekara bakwai wato ta isa sha'awa don kun san da shekara bakwai an ka auro wa gida a aisha radiyallahu anha don haka ya shekara bakwai ta isa aure ya shekara bakwai ta isa aure bai halitta daga cibiyarta zuwa gwiwarta bai halitta a gane in ba ga mijinta ba ko in natta sai ta koya mata da aka wanka ba sai ta yi mata wanka ba kakki diba mata cibiya bai halitta ba sai mijinta Allah ya gafarta mana ya ce abin na ligairin zauji washe mala kuma ya hada ma malaka aymanuhunna al-abid abinda da masu ta malaka har da bayi maza duk sun shiga ciki aw tabi'ina ko kuma masu bara wayanda ke yawo gida-gida fi fudula amu suna abincin da an karaga suna bara suna da abincin da an karaga gai abinda na gairi biyar biljari sifa wa ƙuri'a bin nasabi inafan wato gaira ulil irba wa'anda ba su da bukata ai ashabul hajat ila nisa su ma wa'anda aka bari su ga kawan mace in za a kawo musu sadaka bakin garka ba a sako hijabi ba a taho to sai wanda an kasa irin dan tsohon nan na wanda babu ruwa ne da mace ba ta bayan sha'awa tsohon nan na kware ba irin ɗan yara masu bara ke lago yake hito daga ke sai dan zane guda ki to bakin garka kawo mai sadaka ba wannan haramun nan yana yiwa kina mika mai ma abinci hito da idan ba abinci ka kallo ba ke ka kallo saboda haka irin su ba a tawa wurin sai an sa hijabi sannan a kawo musu amma waɗanda ba su da bukata min rijali cikin maza tsohi kenan bai allam yan tashir zakaru ya zan zakari ne bai tashi gaba dai shi ya gama kaya ne to iri nai ka shekh alfani kamar tsoho wanda ya tsoho kwarai alharim ribdadden tsoho wal majabubu ko wanda yake wata lalura ta samai an yanke abin arziki ne baya da abin arziki wa man la sadiyu bi shiyanin nisa da wanda dai bai iya saduwa da mata bi sharɗi ifa amma ko shi sai da sharɗi sai mai kamun kaina in ba mai kamun kaina ba ko bai iya saduwa da mata ba a bari su ga ya ga kawasu wa adami shawa kun bai da sha'awa mina janibai ne zan gehen ta ba ta sonai shi bai son ta to ku lura da wannan kasa ga an kai wani abu wani dan yaro makaho ya taho yana shigowa gidan wani babban mutum yana bara ashe Eh, ana bari shi babban mutum zai yana ganin wani makaho na yaro ya girma kake cewa wai yana makaho ashe uwar gida ne shi ta kaso makaho ƙasa ga an kai shi ba kuma cikin jihar ga mala a kwana a tashi sai yarinyar nan sai ta ɗauki yaron nan ita a komi nashi ita kai mai wanki ita kai mai komi an ga ce makaho na makaho kan lahiya da yake almajiri na komi bai bai da wani sifa mara kyau amma ranar sai babban mutum ya mutu sai ta ce a tafau babu wanda ta hiso a cikin masu bidatta aure sai makaho mai bara yan uwanta sun ba ta kashi don ta ce ba ta son makaho ta ce zai da su kashe ta wallahi babu wanda ta kazo sai makaho kuma makaho haka an kai makawan ta aura to kai kana gani na yi ba kowa ba ta don Eh, don ku san yadda shari'a take in kun shari'a ta yi magana to ku ba ta haƙƙinta in kun shari'a ta yi magana to ku ba ta haƙƙinta akwai abubuwan nan da kuke gani sha'awa ce wanda da kun shari'a ta ce kai ya shigo ku tsaya nan kai ya shigo kuma a tsaya nan kai ya shigo aw da koya da ƙanana, bi ma'ana al'adafat adafat na lam yadharu ala awratin nisa wayanda su bayyana ba ga al'auran mata wato ba su iya kuren al'aura mata lil jama'a wato ba su iya gane komi yara ƙanana yaro wanda ko shigowa gida babu wani abin da ka birge shi babu wani abin da ka ba sha'awa ko ta hiyaye gare ka sai ya ce ya iske wanci nono ta manya manya ya ka ta dake kenan ta ji jikin ta kenan amma ba babu wata sha'awa shi bai wanda ya ka magana ko ya ganta kaza ya ka ta yi irin magana gare kun gajiya ita kenan a to wannan babu lahi ko ya shigo cikin gida amma wanda ka zo a haɗu da ba Allah ba kai kai wani cika to wannan ya yi wayo wannan ya yi wayo kuma bari yana shiga muku cikin gida wannan ya yi wayo kuma kun sani abin da na musamman a ce masu irin roƙon nan cikin gida kun san mahi yawansu talakawa ne saboda haka matan mani'imta suna ganin sha'awa sun he da mata irin na gidajensu to ba kowa aka bari ya shiga cikin gida ba kai ga ka kai wata guda ba kai wanka da daddare ba kuma ka kada yaro cikin gidanka kai wata guda ba kai wanka da daddare ba kuma kai kai kai da abijin nata kuma ka kada mata yaro cikin gida to ka ja maka kai tuna saboda haka ku bari ku kula da wannan ku kula da wannan in zaka kawo yaro kawo dan cino kuma dibi kazami dibi kazami wanda babu da ra'ayi ta so shi babu da ra'ayi ta so shi kazami kazan da shi to dan karami kuma sashi ya kai ma aiki to kullun gidanka lahiya da yake hankalinka kwance ko matsuwa ya kusa ga kaga ba magana abin nan Allah ya gafarta mana a gusau ni ga wani abin nan wani abin nan me aka ce dan union dan union din nan din nan ina ce mai addu'a Allah ya saka mai da alheri in mace ta shigo mota in za a sa namiji bai sa mata kowa kusa gare ta sai ya ga wanda a kazami ba kawai da wanda wanda shi sai ya ce shi gana ya san babu ra'ayi wata alaka ta uku tsakanin sa'a amma ita gayu an ka gayu kusa gare ta haza kamar ajima sai ka ana yara matsowa to shi yasa abin nan dan union din nan ina taimai addu'a ta alheri ina gani ne bai sa kowa in mace ta shiga cikin mota sai ya samu kazami da wanda wanda shi sai ta shiga nan abin da ya gani har a tai babu wata alaka don dai ba ta sanya kusa gare ta shi ko ba ta yi mai don kazami ga al'ada bai son eh, wadda ta waye na gane kai wato wata irin abin gata haka to kun ga a ta lahiya kowa ya ta lahiya no to Allah ya gawata mu ayyami ne ta yace alladina la yanaru ala awratin nisa fa yan bagi wato fa yajuzu an an yubdina lahum ma a baina bai na surati wal rukuba wa'anda ba su da sha'awa yara yan ƙanana wa'anda ba su iya bayyana al'auran mata to wa'anda ya halitta mace ta bayyana cikin kawa gare su amma banda abinda a tsakanin cibiya zuwa gwiwa wannan bai halitta su gane shi wala yadruna bi arjulihinna kuma mata suna da wata al'ada in sun kayo kawa sun kayo wajen maza sun ka kowa bai dibe su ba a da mun da yi a akwai da ta kawo ta ga kowa bai dibe ta ba sai ta hada kawar dama da kawar wani sai ta wuwa sai ce gwaram sai maza su dibo bukatar ta biya yanzu ko yadda kuke yi wato takalmi ya kada sai an kawo sai a balla takalmi in ba a samu nasara ba sai a abin ga sai a cingalla na nan gabaki sai a balla shi da an ji an balla shi an san mata ka wannan aiki sai ma za su dibo to haramun na yin haka kada abin su haɗa kawahunsu su buga kawahunsu liya ulama ma ya kafina don a sa abin da sun ka ɓoye min zinata yana na kawarsu min kalkalin na abin na kayan kawa abin na na kayan kawa wato ya takaka wato ya ɗan abin nan motsa haka don a gani ko don ajiya wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna maza da mata ya ku mu'mine ku tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala mimma waqa alaikum na abin da ya auku gare ku minan nazarin mamnu'a minhu na kallon mata wa'anda an ka haramta muku kallo wa min gairi da sauran wasu ayyuka la'allakum tuflihuna domin ku samu babban rabo ayatan juna ku tsira min zalika daga wannan liqabuli abin at minhu don karba tuba don ku samu Allah ya shi tuba gare ku wa bil ayati cikin wannan aya ta dayibu abin ta galiba dhukuri akwai rinjayar da maza alal inasi akan mata ya ce abin na tubu ayyuhal mu'minun ku tuba ya ku mu'minai wa ankihul ayama wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ta sun iltafata ta'ala sannan Allah ya wawaya bil kadabi da magana lil awliya zuwa ga waliyai wa sada da kuma shugabannin mata masu aurawa fa qala wa anki bil ayama minkum ku awar da wa'anda ba su da miji cikin ku jamu ayyamin wato namiji wanda bai da mata gwabru aka ce mai mace wadda ta isa aure ba ta da miji gwabru aka ce mata to ku aurar da gwauraye wa hiya man laysa laha zawjun duk wadda ba ta da miji bikiran kana ausaye ban ta yi aure ko ba ta yi aure ba sunanta gwabruwa to ku yi mata aure wa man laysa lahu zawjun duk wanda bai da mata ya isa aure amma bai da mata suna ne gwabro ba sai wanda ya aure ba duk bana wannan da kuke gani gwabraye na za hadha da ahrari wannan ga sha'anin diya maza war harairi da diya mata kenan wa na wa'anda sun kai sa aure min ibadikum wa cikin bayan Allah kuma maza da bayan Allah kuma mata wa ubad Abin na min jumu'i abdin wato yana cikin abin na jam'i al abd wal marad bi salahi abinda ake ni da abin na wasalihun wato Allah ta kuna sagiratan kada aurar da yarinya karama wadda bata isa aure ba wannan ba ta ga aure ba lata ta ji ilan kai wadda bata bukata da aure amma akwai wadda karamata amma tana bukata aure to ai mata aure su maza akwai abinda ba su gane a uwaye sai ya ce wai ga yannan ta nan ba a yi musu aure ba dan me ita za ta kawo miji ta ce ai mata aure in ka ga mace ta runce do ta ce ai mata aure ai mata ko kai kunya ai mata ko kai kunya saboda haka da ta ce tana son miji in mata aure i kokari ka gode ma Allah da ta faɗa matun bata dauko ma abin kunya ba sai kai sauri ka bincika wanda ta kasanna in wanda ya dace na i kokari ka aurata in wanda bai dace na ba bidi wanda ya dace ka aurata yaro karami shi ma in yazo yace yana son aure kaka ce ba a wayan ne ne ba wace irin rashin kunya ta sai ka gama jami'a wacce maka sai ya gama jami'a halan kai jami'a ka gama an kai ma aure balle kace sai ya gama jami'a tun da ka ji ya ce ma mai aure ya sauri kai mai ka gode ma Allah da bai jawo maka kunya abin kunya ba yi kokari uwaye kuna da kuna da sakaci ga irin waɗannan abubuwa kuna ganin abubuwa kuna da abin ya auren ga sai ka bari sai abin kunya ya auku ka koma labe labe baka koso a gane ka danka ya jawo ya jawo magana baka koso a gane ka to kowannen ku ya kula yarinya karama in an ka ga tana son aure to ai mace amma in ta zan la ta hataju ila nikah ba ta bukata aure to arabe da ita ta girma wa zahirul aya zahirul aya yadullu yana nuni ala anna al abda la yatazawwaju bi nafsihi bawa baiwa kai ne aure wa innama yatawalla abin nan tazawwujuhu sayyiduhu wanda kai jibinta ya mai aure mai gida ne walakin sabata bi dalili sai dai ya tabbata da dalili annahu idza amaru idan mai gidan bawa ya umarce shi ba an yatazawwaja cewa bawa shi aure to jazalahu ya halitta gare an yata walla ta zawuja nafsi ya jibinci aurar da kai ne wa amma ama amma bo ya kam Falata ta wallaza zawaja nafsa ita ba ta jibinta aurar da kanta don ita mace ta mace ba ta wa kanta aure idan la ya juzu nikahun bila wali don bai halitta ai aure bila waliyin saboda haka mace ba ta iya wa kanta aure ita kan don bai halitta mace ta yi aure babu wali abinda wali wanda ka aurawa ya ce to in ya kuna masu auren al'ahararu wa'yan da in sun zan hukara'u fakirai ne to sai ya aure ya guni himallah Allah zai ba su warata bai zawoji duk wanda ya zan bai da hali talauci ya mai yawa to shi aure da izinin Allah Allah na bashi arziki da izinin Allah Allah na bashi arziki ya guni himallah Allah zai ba su warata min fadalihi daga falalatai wallahu wasi'un Allah mawadaci na da khalqihi ga halittu ne alimun bihum kuma Allah masani na da su wal ma'ana la yamna ana faqaru khadibi aw al mukhaduba min nikah amina manakahati wato talaucin wadda za ta yi aure ko talaucin wanda zai yi auren namijin ko wanda za a aura macen talaucin su kashe hana ya aure ko san wai talauci ka hana aure wani nan cikin ku ya ce wai ya bi mata wai shekara uku idan ba a samu kuɗin gado ba duk shekara sai a daga mai rana duk shekara sai a daga mai rana ina a waɗanga abubuwa shekara uku ko baka samu kuɗin gado ba ka gane ka kila baka samu kuɗin gadon nan in mai aure ya ganin ko ka ta'i kasuwa ka so mai gadon kara Eh, in na katiwa aka so ta baya sai sai eh, sai ba ah, a ita sai mana a sauna wanda a gare ka duka naira dubu uku sai ishe ka ka sau gado ka sau tabarma kuma ka sau tukani to abinda ake yi kenan saboda haka a bar abin a bacewa wai talauci a kiyan aure don talauci a yi wa da an ka samu ran nan gaba ya Allah hore maka hana maka yi mata kayan daki za a yi ba kai ubanta ba in ka samu ciya za a yi ba a gama ɗiyar kaya to yanzu wadda ba ka da sai a ce sai kayi wanda ka san sai kayi ta eh, eh, kawo maka yi shi yasa wato sunna annabi ta abin nan ta warkar da mu daga abubuwa ranar da zai aurar da fadima wasu sabai na ta kuka suna ta kuka da hawayen yanzu yanzu fadima za a kai ma wanga gado gado da an kai da itacen dabino wagga abin nan fadima za a kai mashi da wata irin katiwa da an ka yi abinda a abin ga abinda a an ka sa mata na taushi dabino ko san dabino ya an ka kunnuwan dabino ko san su ko giga ba ko san dabino ko san gigiya ko dibi kaban nan tata ita an ka cika katiwa da ita da ka kwanta ba daidai ba ta soke ka sai kaza ba ita an ga abin nan faɗi mata abin nan katiwa da ita an ka kai mata tukunya guda wasu sahabbai na ta kuka annabi ya san abin da ya sani shi shugaba na na masu hali kuma shugaba na na talakawa yanzu wanda bai da ba sai ya jawo ga hadisin baɗai ya te kasuwa ya sau gado ne na 500 ya sau shi hida ta yi ta 500 gado da shi hida sun cika in akwai saura in akwai sauran kuɗi sai ya sau irin katifa nan ta haki in eh, ta hake shinkawa ya sau abitai biyar. in mai kyauta kwarai in ko irin ta gata dubu guda shi kenan kayan ɗaki sun cika sai a ce a kai radda ya samu ba sai shi ba ko an ba mai gida ya fara mai gida ya fara sallallahu alaihi wasallam Allah da ya gafata mana to da haka talaucin mai aure ko da za a aura kashe hana aure kala fa inna fadalallahi lalle falala Allah yuguni an mali yana da wadatarwa daga dukiya ko babu dukiya Allah na kawo wadata daga baya wa innahu gadin wara'ihin shi dukiya yana tahowa da sahi da marice ta hiya dai da yawa wanda ka gani mai kuɗi dori yanzu ka to ka iske hitalaka da yawan su yan kasuwa ma bale yan siyasa da yawa wanda dori mai kuɗi na amma yanzu bai da kuɗi saboda haka kun ga wannan awadu min Allah bil igina ko wannan alkawari na Allah ya yi cewa zai wadatar ga duk wanda ya yi aure bai da hali ya rutsa ya aure to Allah ya masa alkawari zai ba shi wadata liƙauli ya alaihi salatu wa salamu saboda cewa manzon Allah udlubu algina bi zawaji ku nemi wadata da yan aure ku nemi wadata da yan aure lakin lakinnahu mashrudun bil mashi'a sai dai wannan hadisi an shartanta ba mai aure wadata bil mashi'a da ganin dama Allah liƙaulihi ta'ala wa ‘yan himta wa ailata masaufa iguni kuma Allah min fadali in sha'a ya ce in kun ji tsoron talauci to Allah zai ba ku wadata cikin falalati amma in sha'a in ya ga dama saboda ka in ya ga dama in kai aure sai shi baka arziki Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana nan za mu kwana sha Allah dan an jima da daddare ka sa abin nan ka sa aljihon gaba in masallaci zakana to ka bi hanya in gida za ka tsayawa duk kai a biyu kamin ka yi a to ka ɗauko takardar nan da ka aje a cikin ka ko ka aje ga daduma ka ka diba bukata guda to ka kanaci kanaci gare ta in ka salama ka tashi kuma ka ɗauko wata bukata haka har sahiya ta wayi daɗa yanzu wanda ya ce yana bi biɗan mata bai samu ba ko kuma bai samu kuɗi ba ko kuma bai samu gida ba to dada ya rage gare shi ga gida nan ga wurin da aka bada gida nan ga dare na ya'an anjima 27 ga wata ya'an anjima hmm. ah, kana yin dunkulewa gaba dai ba wani abu na ba in ka dunkule gaba dai wanda ya guda guda yi hika dan shi dai annabi ce ya Allah na so a matsa mai da addu'a kana iya ya Allah ka gafarta min gunubaina shikenan yayi amma wanda ya tsaya ya ce Allah ka gafarta min na. ya Allah ka gafata ya Allah ka gafarta ka gafata min karami da babba da wanda ni da sani da wanda kai ta kidayawa da annabi ka kidayawa ya hi ka don haka annabi kai haka nan shi Allah maci shi so ga addu'a maci kaka ce ka game duk gaba dai Allah maci shi so hiswa su guda guda ko wace guda kai ta matsa mai kai ta matsa mai in ka kai karshen takaddaka su ya ta waye ba kuma dawowa bai sahu kai ta matsa mai da guda guda kai ta matsa mai ka ga wanda za a yi shekarar ga ta bana to amma kakkumanci da kakkumanci da arewa cikin addu'a ku kakkumanci da jiha kabi cikin addu'a ku birnin kabi kakkumanci da ita sauran garuruwan ku kakkumanci da su sannan tarayyar najeriya kakkumanci da ita kun ji ma yanzu wasu mutane ne wai barki na faso suke eh da wai da niger suna ka cewa ana taimaka najeriya addu'a su ba a ɗallaka su ba to su ma ku dallaka su ku cikin eh, addu'o'inku ba najeriya ɗaya ba ku yi ma najeriya addu'a su sakarar ilahu sa'idan nasin fa'in a su'ada'u in allah ya hore ma mutanen ƙasa mutumin kwarai duk sun zan mutanen kwarai saboda haka Allah ya sanar da kukun kun gane wasu ba su gane irin abubuwan gaba to ku sa su cikin addu'o'inku ku yi bakin rauku ƙasar mu ba mu da wata ƙasa wadda ta hita na taɓa zuwa aikin hajji wata shekara ba a yi saurin ɗaukan mu ba an ka hisuwa mana kaya waje an ka ce mahita to in najeriya ta najeriya ta ta ana hisuwa min kaya da cikin gida wa'i zai ta yi gida na hisuwa min kaya lahi alau to amma can ba ƙasa kuta ba to in can an hishe mu an ce ku yi garin ku to wani gari za a ban mu mazanna ba mu da ƙasa in ba najeriya ba kuma mu Najeriya ba mu haɗa ta da ƙasa kowa ba mu Najeriya to kusa ta cikin addu'a kusa ta cikin addu'a daren nan na yau kuma in kun kaji ba ku ji limamin ku cikin addu'a ya ce ya abace Najeriya ba eh, an aka abace ta kuna ji ko ba ku san larabci ba ya eh, abace Najeriya kuna ji in ba ku ji abace Najeriya ba ku rubuta mai takardu babu iyaka da da sai ku rubuta mai takardu babu iyaka gobe da tawawa ta dole ya ce da Najeriya Allah ya gafarta mana Allah muna roƙonka yi salati da salama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah muna roƙonka ya Allah bai annaka al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana laihin da muka yi da gangan da wanda muka yi da kuskure